les deux groupes ont convenu de participer à tous les niveaux. Kakakin jam'iyyar sai Rahama Mutari Kadri kenan lokacin da yake karanto sanarwar haɗin gwiwar ɓangarorin da ke hamayyar shugabanci bayan shafe watanni ana tuntuɓar masu bakin faɗa a ji a wannan jam'iyya da ta tsinci kanta cikin halin wargajewa. Alhaji Abdu Ammani shine ke shugabancin ɗayan ɓangaren da suka amincewa wannan sabuwar tafiya. Yau sai suka halin da muke ciki. Haka aka san sai dai rike ƙasar Nijar yau ga abin da muka zama diptate mu uku kaɗai garin cikin assembly mu muga namu lissayi gwamma mu gamu mu haɗa kan wuri guda sannan ne za mu ci mu gurin da muka sa gaba. ina makomar matakan da kuka ɗauka a can baya an kori wani an dakatar da wani an maka wani a kotu mu muka ce wanda ke ɗan fartin ga namu a nan yake cikin biro politik a cikin jiha yake a cikin kungiyoyi yake na mata ko na matasa wanda aka eh, kora yau babu zancen kora kowa ya komo rahama rahama ci ta mu ci mu duka shi ma shagoran bangare na biyu na wannan jam'iyya Abubakar Madugu ya amince da wannan mataki sai da ya gargaɗi abokan tafiya akan batun mutunta ka'idodin jam'iyya don cimma gurin da aka sa gaba in ji shi kundi na farti ya kamata a diba shi duk kurakuran da akwai ciki waɗanda ga hana ruwa gudu a diba su a gyara don saboda mutai tai kwangare lahiya mu kare shi lahiya a zaɓi shugaba waɗanda ga kiyaye doka ga kiyaye abin da ta farti ba cikin an takura ma eh, 'yan sai da ba bangaren ka ya amince da dukkan shawarwarin da aka tsayar babu zancen bangare yanzu abin da zai sa sai da yasa ta ci gaba ne shine muke nema 'ya'yan jam'iyyar ta sai da yasa rahama waɗanda suka halarci wannan biki na ɗinke baraka na ganin abin a matsayin wani ci gaban demokradiyya sunana nasiru addu suleiman dukan murkun ganin mu da karkara ka turo mu sun ba mu manda a zo duk abin da kamata na ci gaban farti a yi kuma tsamma na wanga ci gaban farti na mun kai saboda haɗin kai bai taɓa zama lalata ba sai dai zai gyara ni salisu abubakar ka ce mini kan mage ya waye yanzu insha Allah ta'ala kibila guda za mu diba kuma insha Allah za mu hidda rahama cikin kunci bangarorin biyu sun damka komai na shugabanci a hannun daya daga cikin dattawan jam'iyyar don jagorancin tsare-tsaren taron kongres congress na ƙasa da ake saran gudanarwa a ranar 21 ga watan nan na Satumba. Sai da Yasir Rahama ta ɗora shugabanta Muhammad Usman akan kujerar shugabancin ƙasa a zaben 1992 kafin Abdulabo ya karɓe ragamar jam'iyyar a kotu. Sire Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.